رب اشرح لي صدري ويسر amri أمري واحلل عقدة min لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama muka dawo a wannan shiri mai albarka na daular Usmaniyya inda muke karatu littafin tazayyinul waraqat ya gabata a karatu darasi na uku da ya gabata a yake wannan shiri darasi na hudu cewa mun kai ƙarshen bayani game da abin da ya shafi takaitaccen tarihi ga mawallafin wannan littafi na tazyinul warakat wanda na ɗan ɗobo wannan bayanin kamar yadda ya gabata cewa daga cikin project ɗina ko in ce risala ta da ni gabatar a jami'ar riba a lokacin da nake gabatar da PhD ɗina kuma da yake na yi aiki ne karkashi wannan littafi mai albarka na tazyinul warakat kuma mun kai sa a wancan darasin da ya riga ya gabata mun kai karshe wannan bayani game da abin da ya shafi rayuwar Sheikh Abdullah ibn Fudi rahimahullah mawallafi wannan littafi na Tadhinul Waraqat yau kai tsaye zamu shiga a wannan littafin nasa wato Tadhinul Waraqat insha Allah ta'ala a farko dai mujaddadi ko kuma mu ce shakiki mujaddadi Sheikh Abdullah ibn Fudi yana cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai magabata idan za su fara rubutu sukan fara da bismillahir rahmanir rahim saboda hadisan da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da aka fara ba da basmala ba to lalle wannan abun yana da katsatsar albarka bai da cikakkar albarka to shi yasa sukan albarkatu da wannan sai su sanya ma littafin su albarka su fara da bismillahir rahmanir rahim wanda ke dauke da sunan Allah da kuma neman Allah subhanahu wataala ya baka nasara domin da sunansa ka fara ka cewa bismillahir rahmanir rahim yana nufin na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma zan fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda wa'annan ar-rahman da ar-rahim sifofi ne na Allah subhanahu wataala sunaye ne na Allah mai girma da daukaka wa'anda suka kunshi rahama wanda suka kunshi ma'anar rahama Allah mai rahama ne duniya Allah mai rahama ne a lahira wa'annan sifofi ne na Allah wannan sunaye ne na Allah wanda ya tabbata Allah mai girma da ɗaukaka ke siffanta kansa da su wannan bismillahir rahmanir rahim malamai sun ce aya ce ta alkur'ani wadda ta sauko a cikin alkur'ani wasu na ganin cewa ba aya ce ta alkur'ani ne ba ana dai farawa da ita ne saboda neman albarka amma dai ba aya ce ba amma magana mafi kyau cewa a ita ma aya ce saukar da ita aka yi kamar yadda aka saukar da sauran ayoyin da ke cikin alkur'ani mai girma shi yasa ma wasu suka sanya ta cewa ita ce aya ta farko a cikin suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin alamin aya ta biyu har zuwa ƙarshe dai aya bakwai da ke cikin suratul fatiha wannan shine magana mafi kyau daga cikin maganganun malamai kamar yadda wasu kuma suka ce ai ga taman kuma ta zo a cikin suratul namli wa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to kaga dai a takaice bismillahir rahmanir rahim wata aya ce mai zaman kanta wanda ke cikin alkur'ani mai girma ko kuma a'a wata aya ce ko rabin aya ce a cikin alkur'ani mai girma kenan dai ya tabbata dai qur'ani ne bismillahir rahmanir rahim mal yake sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman Sheikh Abdullahi Mufodiyo yake cewa tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa kuma wa sallama tasliman ya amintar da su amintarwa wannan kaga a Sheikh Abdullahi Mufodiyo yawa fiyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati haka kuma yawaƙen gidansa ali aliyu ali aqilu ali abbas ali hamza su ne alihi haka kuma yawa sahabbansa wanda malamai ke cewa sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mallaqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam wa in ta takhallalat ridda wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma ya mutu yana musulmi ko da ko ya yi ridda daga baya sake dawowa musulmi yar rasu to za a ce masa sahabi yadda wata magana daga cikin maganganun malamai eh, tattafi wasu kuma na ganin cewa idan ya ridda to duka aikin sa ya roshe saboda ka tuni ya roshe kaga babu batun kasancewar sa sahabi sai idan bayan ya riddan ya sake dawowa musulunci ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dan furious sannan ya mutu yana mai musulmi yana musulmi to wannan za a ce masa sahabi amma idan dai ya gamu da manzo Allah yana musulmi daga baya kuma sai riddan shi daga baya kuma sai Allah ya kebo shi ya saki dawowa ko da ya dawo bai saki gamuwa da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama har manzo Allah ya bar duniya to wannan koda ya saki dawowa yanzu ya musulmtan, to ba a ce masa musulmi oh, ba a ce masa sabi manzo Allah yana nan dai matsayinsa na musulmi to wannan dai sabani ne na malamai amma dai a takaice dai da ake eh, Sheikh Abdullahi bin Hodiyo yanzu ya wa sabon manzo Allah salati kamar yadda wa manzo Allah salati ya wa yan alayi wato yan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati eh, kuma yake wa sallama tasliman ya amintar da su amintarwa wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ke nuna muna mu jaddade da shi da ɗalibansa da ƴan uwansa waɗanda suka yi kokarin kafa wannan daula ta musulunci a wannan garbul ifriqi cewa ahli sunna ne domin aqida ce ta ali sunna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati aqida ce ta ali sunna wa kyan gidan manzo Allah salati tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ce ta ali sunna wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su ali sunna suna girmama manzo Allah suna girmama kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ali ali ali aqil ali abbas sauransu haka kuma suka aqida ahli sunna ne girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yarda da sahabban manzo Allah gaba daya wannan ita ce aqida ali sunna ita ce aqida mujaddidi ita ce aqida Sheikh abdullahi ibn Fodio ita ce aqidar Amirul Mu'minin sarkin musulmi Muhammadu Bello shine aqida su Sardauna shine aqida dukkan waɗanda suka kafa muna wannan daula ta musulunci a wannan yankin saboda wannan ita ce aqida ahli sunna wal jamaa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara raya mu akan wannan sunna kuma ya dauki rayuwar mu muna akan wannan tafarki Sheikh abdullahi ibn Fodio ya ci gaba da cewa alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah Allah mai girma da daukaka eh, wato abun yabo ne a sama Allah mai girma da daukaka abun yabo ne a ƙasa shi yasa Abdullahi dan Fodiyo ya fara da yaba masa cewa alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ba wani wanda ke son a yaba masa kamar Allah dalilin da yasa ma har Allah yana so a yaba masa hatta kai ga shi ma kansa yana yaba ma kansa da kansa saboda mi saboda Allah yana so a yaba masa Allah yana son ka ma shi ka girmama shi to tunda Allah yana son haka shi yasa ma shi da kansa ya yaba ma kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin yace alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab da sauran gurara da Allah da kansa cikin littafin sa mai girma yake yaba ma kansa da kansa hadisi yace ba wani wanda ke son a yaba mai kamar yadda Allah yana son a yaba masa subhanahu wataala shi yasa yayyaba ma kansa ba wani wanda ya kai Allah keshi in yi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda Allah yana da keshi shi yasa ya haramta alfasha wanda ta bayyana da wanda ta buya duk Allah ya haramta saboda keshinsa sa Allah mai kishi ne Allah mai son a yaba masa Abdullahi Gundi ya fara da alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka yake ahlil hamdi wanda ya dace da ayaba ma dama shi Allah shine wanda ya cancanta ayaba masa wanda duk aka yaba ma ya cancanta yaba mai wasu daga cikinsu sun cancanta yaba musu amma ba irin cancanta irin ta Allah ba cancanta ta hakika ta yabo to shine Allah wanda yayi sama yayi kasa yayi ka yayi ne yayi ma lumfashi ya baka abin da kake ci ya baka abin da kake sha ya baka lafiya ya raya ka shi zai dauke rayuwarka shi zai saka aljanna idan ka aike aljanna ko ya saka wuta idan ka aikin wuta wannan shi cancanta yaba ma fiye da dukkan wanda za a yaba ma haka yake wasana'i da kuma yabo akwai bambanci da alhamdu da kuma as-sana malamai suna kawo bambanci su domin kalmomi waɗanda suka yi kama da juna da alhamdu da almadahu da as-sana'u da shukur kalmomi ne kusan guda hudu wanda suka yi kama da juna wani lokaci sukan bayar da ma'ana ɗaya wani lokaci kuma sukan sha bamban a wajen bayani wani lokaci idan aka hada su za a nemo musu bayani a bambanta su wani lokaci aka ambaci daya to saka iya wakiltan sauran duka to wannan dai ne su suna nuni yabo akwai wanda yake daukar yabon abun da ke da rai da abun da baya da rai da al-mukhtar da wanda ba al mukhtar ba shine watun alhamdu yana iya daukar su kana iya cewa ina gode ma bawa Allah saboda ya taimaka min kana cewa ina yaba ma bawa Allah saboda ya taimaka min ka iya cewa ina yaba ma wannan waya saboda ta mi abun kuri ina yaba ma wannan mota saboda ta ta mun. ina yaba ma wannan computer ina yaba ma wannan microphone ina yaba ma wannan gida dukkan wayannan abubuwa ba muktarai ne ba amma kana eh, kana yaba musu to kaga wannan alhamdulillah almadahu suna shigo a wajen su amma abin da ya shafi shukur, shi kuma ya kibanta ga abin da yana da hankali yayi ma abun kuri Eh, baka cewa ina gode ma ashukur kai umfani da kalmar ashukur ga waya ko ga kwamfuta wayannan duba muktarai ne ba amma abin da ya shafi mai rai wanda zai yi ma abun kwarai kamar dan adam to yana shi ne ake wa ashukur to Allah ya hada wayannan duka Allah mai girma da daukaka ana yi masa alhamdu Allah mai girma da daukaka ana yi masa as-sana ana yi masa al-madahu ana yi masa ashukur dukkan Allah ya hada wayannan shi yasa ake cewa dukkan yabo dukkan godiya da yabo sun tabbatar ma Allah duka sun hada Allah ya hada su ya Allah ka kara mana imani da kai sai Abdullahi Gombe ci gaba da cewa zil azamati wal kibriyai was sana'i kuma shi Allah wanda muke yaba ma wanda muke jinjinawa shine wanda ke da al'azama girma girma na ma'anawi da girma na alhissi girma Allah shi kadai ke da girma duk wani mai girma to Allah ne ya masa wannan girman don dama girma na Allah ne wal kibriya da al kibriya al kibriya shine wanda girman da ake ce mai alaka da girman kai wanda wannan Allah kada yake siffanta da wannan wanda duk ya dauki wannan rigar rigar girman kai wanda ba Allah ba to kaga shi kuma annabi annabi Allah ya faɗa muna kamar yadda hadisul qudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kibri ya uridadi wato girma irin na girman kai riga ta ce faman naza'ani fihi qasamtuhu wanda ya jayayya da ni yace shi ma zai dauko wannan rigar ya sa ma kansa ki ne dauko rigar girman kai ya sa ma kansa zan kalle masa tsararsa zan karya shi saboda ni saboda yana jayayya da ni sifa ta ce to kuma sai wani zai ce zai sata shi yasa girman kai baya da amfani ga dukkan dan adam duk mutumin da yace zai girman kai Allah zai karya shi sawa'un malami ne sawa'un shugaba ne sawa'un alhaji ne mai kuɗi sawa'un talakka ne kowane ne Allah yake zai girman kai Allah mai girma da ɗaukaka zai karya shi shi yasa hadisi ma ya tabbata cewa duk mutumin da ke da girman kai ko da kwatankwacin azzarra ne ba zai shiga aljanna ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma cikin wa'anda mutanen da Allah zai konawa a ran tashin kiyama akwai malikun kazzabun sarki mai yawan ƙarya wato wanda ke wa al'ummarsa ƙarya makaryacin shugaba wanda ke wa al'ummarsa alƙawalin ƙarya wanda ke musu ƙarya baya yi yace yana yi bai yi ba yace yayi wannan makaricin shugaba ne wanda Allah mai girma da kuka yake yake cewa ran tashin kiyama sai ya sa shi wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin wayannan Allah zai kwaba a wuta zai kada a wuta a ran tashin kiyama kamar yadda wannan hadisi al-Qudsi yake cewa shine akwai watun faqirun mutakabbirun ko ailun mutakabbirun talaka talak talak amma kuma gashi da girman kai to wa'annan shi ma Allah zai sa shi cikin wuta to kaga dai girman kai dukkan inda ya fito za ka same shi baye da kyau mai muni ne kure da gaske to sai ka ce amma wannan sifar ta girman da ɗaukakar ya tabbatar ma Allah mai girman da ɗaukaka wasana haske ya tabbatar ma Allah wannan asana ba wancan asana ba wancan asana mai sa'un shiriki nuni yabo wannan asana mai sinu yana nufin haske da ɗaukaka shi nufi da asana to wannan duka na Allah ne mai girma da ɗaukaka sifofi ne na Allah ɗaukaka ce ga Allah mai girma da ɗaukaka sai malam ya ci gaba da cewa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-mahmud fil ardi was sama'i wa ala alihi wa sahbihi al-kurama tsira da aminci Allah su tabbata kan shugaban mu Muhammad al-mahmud fil ardi wanda abun yabo ne a sama was sama haka abun yabo ne a ƙasa wa ala alihi da alayensa wa sabihi da sahabbansa al-kurama masu karamci da girma kun ga a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo a dukkan wayannan gurare yana gabatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin salati ga manzo Allah da kuma girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen salati Eh, kaga tun farko yayi salati ga manzo Allah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nan ma kuma ya kara yake wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mahmud fil ardi was sama wanda kuma kun ga yayi amfani da wannan kalmar da ake ce masa sayyidina wanda ke da jayayya ga malamai a wajen umfani da kalimar sayyidina in zaka wa manzo Allah salati zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko ko zaka ce kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa karshen din salatin da zaka yi malamai da sabani game da wannan cewa su cewa ba a cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda kasancewar dukkan ruwayoyin da aka ruwaito ne koyar da salati daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai amfani da wannan kalimar ba tare da kasancewar dukkan musulman duniya su da cewa manzo Allah shine sayyiduna shine shugaban mu don manzo Allah ya faɗa ana sayyidu waladi adam wala fakhara annabi ya faɗa cewa ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya kuma ba alfari ne ba kuma wannan haka take hakika manzo Allah shine shugaban dukkan ƴaƴan adam ba ƴaƴan adam ba dukkan halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su to amman a wajen yin salati za a amfani da wannan kalmar ko ba za a amfani da ita ba wasu malamai suka ce ba amfani da ita saboda manzo Allah bai ce ayi hakan ba kuma shi manzo Allah shine aka turo da addini kuma shine zai koyar da yadda ake kuma ga yadda ya koyar yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshe bai yi amfani da Allahumma salli ala sayyidina ba haka sai na Abubakar shi ma bai yi amfani da wannan ba haka su ma sahabbai ba su yi amfani da wannan ba to shi yasa suka ce ba a cewa sayyidina sai da ce Allahumma salli ala Muhammadin suka ce ai wato dukkan ibada tawqifiyya ne yanzu kamar idan mutum zai kabar sallah yazo yake Allahu akbar ya kabar harama kenan abinda wannan kalimar ke nufi Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma yace to kaga wannan ibada ce wadda aka shar'anta ma duk mai sallah idan zai kabara fi ya wannan to amma yanzu sai ka zo maimakon kace Allahu akbar sai kace Allahu a'zam ko ar-rahman a'zam dukkan su ne na Allah ma'anar Allahu azam Allah mai girma mana Allahu akbar Allah mai girma mai aman ma'ana ar-rahman a'zam Allah mai girma to duka kaga ma'anar su guda to amma baya halatta a wajen sallah ka zo ka ce Allahu a'zam ko ka ce ar-rahman a'zam dukkan su ma'anar su ɗaya ne kuma ma'ana ce mai kyau to ba ka amfani da shi saboda me saboda ba haka annabi ya koyar ba yadda annabin ya koyar dole hakan ka yi to shine suka ce shi ma salati yi haka ne yadda manzon Allah ya koyar to haka ka yi yan wannan yadda annabi tun bai ce Allah masalli ala sayyidina ba to karka faɗi haka tunda kuma a ba su faɗi haka ba to karka faɗa ka tsaya nan inda annabi ya tsaya wasu suna da wannan fahimtar wallahu ta'ala alam amma dai kun gani a Sheikh Abdullah ibn rahimahullah nan yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna muna karramawa da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shi masoyi manzo Allah ne abun kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma sai yace al mahmud fil ardi was sama shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muke wa salati in ji Abdullahi dan gundu yake cewa shine fa abun yabo a sama kuma shine abun yabo a ƙasa sama abun yabo ne sallallahu alaihi wa sallama mala'ikun sama suna girmama shi mala'ikun sama suna karrama shi suna masa salati suna yaba masa Eh, wa'annan mala'ikun da ke can sama da sauran annaba ma da a can sama inda Allah ya dage ya kai su a can suna zaune a can suna karrama shi ko lokacin da ya ra'ayi ya ga muna irin yadda ya samu karbuwa ya samu tarbo na kwarai daga annabi Adamu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duka ya ga muna irin yadda suka karrama shi suka girmama shi a can kamar yadda ya samu karbuwa da karramawa ta mala'iku sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga dai manzo Allah abun yabo ne a sama haka a ƙasa ma abun yabo ne mu bayin Allah wayanda ke rayuwa a wannan doron ƙasa na duniyar nan muna girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mu na musulmai ba ma wannan ba har da itatuwa suna girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa masa sabbansa cewa a cikin garin Madina a nan cikin bayan Madina in ya fito yace ya san da akwai wani kututuru duk lokacin da ya zo to sai wannan kututuru ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama akwai kututurun da manzo Allah yake aza hannunsa a sama lokacin da yana huduba kami ai masa minbari lokacin da aka yi masa minbari sai manzo Allah sai ya hau saman mimbarin sa yana huduba ya bar wannan kututurun sai ya jiga kututurun yana kuka sahabban da suka zo masallacin duka sun ji kukan wannan kututurun irin yadda mutum ke kuka irin kuka na ziza yadda doki ke kuka sai da suka ji wannan kukan sai ga manzo Allah yana saman mimbar ya ji kukan wannan kututurun ya sauko ya daha wannan kututurun kamar da kake lallashin karmin yaro yana kuka sai aka ji kututurun ya ruma kututurun ya daina kuka wannan yana nuna mana har da itatuwa har da dabobi dabbobi da dama sun girma manzo Allah a tarihin cikin sa muna ganin yadda dabobi ke girma masa kamar kurciya kamar raƙumin akwai raƙumin da hinjire ma mutanensa sai suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama wannan raqumin ya riga ya hinjire ya busance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana eh, eh, yana gani wannan raqumi ya ta sama sa na gani manzo Allah ne sai zai durƙusa durkusa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shafe shi sai ya faɗa ma manzon Allah complain ɗinsa ga mutanensa manzon Allah kuma ya gaya mutane irin matsalar da yake fuskanta ga wa'annan da suka mallaki wannan rakumin to wannan duk yana nuna mana rakuma suna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karshe har sai da sabbai suka ce ya manzon Allah ga rakumi ya zo ya gurfana ya gaishe ka mu muka fi dacewa mu gurfana mu gaishe ka kasancewar ka kai annabin Allah ne kasancewar ga rakumin da baya da hankali ya zo ya dukusa ya gaishe ka mu ya kamata mu zo mu rinka dukusa muna gaishe ka annabi ce a'a a'a wannan Allah bai baku dama ba domin durkusawa a gaida wani Allah ya haramta Allah kadai ake wa irin wannan gaisuwar saboda ka baya halatta ku zo ku yi wannan hadisi yana nan saboda ka a takaice dabbobi suna girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai raƙumin Jabir wanda baya tafiya har Jabir ya kawo karansa ga manzo Allah yana bukata ya sayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kawo shi manzo Allah ya haushi yayi su kowa da shi daga wannan ranar raƙumin eh, sai ya zama ya fi sauran raƙumman gudu ya fi su saurin tafiya duka dai wannan dabbobi suna girma manzo Allah kamar yadda mu 'ya'ya adam muke girmama shi kamar da sa ke girmama shi to haka kuma dabbobi suna girmama shi ƙwari na girmama shi itatuwa suna girmama shi abun yabo ne a sama abun yabo ne a ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma Abdullahi dan gundu ya ci gaba da kuma yaba masa ta bangaren kuma salati ga alayensa kamar da ya kyan farko su ne ƴan gidansa haka yi ga sabansa sai sifan su da cewa alkurama masu karamci dukkan karamci ya kare ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ga alu rasulillahi alu baiti rasulillahi to wannan duka eh, Abdullahi Gundu ina karrama su ina musu salati rahimahullah yace amma badu bayan wannan salati da kuma yabo ga Allah da salati ga manzo Allah da sahabbansa da alayensa bayan wannan duka fa yaqulu al-faqiru ta'ala bawa mabukaci zuwa ga Allah mai girma da daukaka wannan tawabi'i ne na Abdullahi Gundu wanda yake siffanta kasancewa ce mabukaci ne zuwa ga Allah kuma lalle ne tabbas ba shakka dukkan wani bawan da ke rayuwa a doron duniya da wanda ya rayu da wanda ma zai rayu talaka ne mabukaci ne zuwa ga Allah ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid haka Allah ya fada yace ya ku mutane dukkaninku talakawa ne kuke a gaban Allah shi Allah shine mawadaci wanda ke da ɗaukaka a sama shi ke da ɗaukaka a ƙasa Allah mai girma da ɗaukaka sau da abdullahi gundu ya da kansa cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah haka kuma dukkan ko ni bawa ma mabukaci ne zuwa ga Allah me sunansa sai wani abu da ake cewa badali shine abdullahi shi alfaqiru din can shine abdullahi waye abdullahi abdullahi ibn muhammad ibn usman a turqi wato abdullahi kuma ɗan muhammadu ɗan usmanu wanda yake a turqi ɗan ƙabilar turabawa wa'annan da muka yi bayanin cewa ƙabila ce ta fulani da suka taso daga senegal wanda asalinsu daga larabawa ne da kuma ɗan eh, wato rumawa asalinsu daga larabawa da rumawa ɗaya ne daga cikin ƙabilun rumawa sai zama ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya aure wata daga cikin nan ƙabilun rumawan to daga nan aka samu fulani kamar yadda tarihin Usman shi Abdullahi Gundi ya ambata kuma ya rijiyar da yake akwai tarihi daban-daban na malamai da yake tarihi abu ne wanda ake samun sabani ga malamai a wajen asalin kabila don ko ci kabila in ka bincike ta zaka ga akwai sabani a wajen asalin su to amma dai wannan ita maganar nan ta cewa daga sabi manzo Allah uquba da kuma eh, asalin su daga wayannan larabawa qurayshawa da kuma rumawa to magana ta fi karfi kamar yadda Abdullahi Gundi yake rinjarwa cikin wannan littafin kamar yadda zamu cin masa da yarda Allah to wannan shine kabilar sa kamar yadda jingina kaga ya ambaci sunansa ya ambaci sunan babansa ya ambaci sunan kakansa ya ambaci kabilar su yace to shine fake fadi wannan magana Abdullahi kenan yace atorobi turqi nasaban nasaba sa nasaba ce ta torbawa al kuma dan kasar Hausa ikliman wanda ke rayuwa a kasar Hausa wa baladan kuma garinsa ma haka kasar Hausa a garin Hausawa kada khadarali yace to wannan bawan Allah da ke wannan maganar lalle ya zo mini fil qalbi a zuciyata an ajma'a ba'd al abiyati in tattara wasu daga cikin baitutuka na allati nazamtuha wanda ni tsara ni waqi fi madahi shuyukhi a wajen yaba malamai wa marsiyatihim da kuma yi musu marsiya kamar da muka faɗa a can shirye-shirye mu da ya gabata cewa abin da ake nufi da marsiya shine yaba ma mutum bayan ya riga ya bar duniya faɗin kyawawan ayyukansa da alkhairinsa da masa kyakkyawar fata da kyakkyawar addu'a wannan shine ake nufi da marsiya wanda ake yin sa a waƙe waƙoƙin da yayi baitutukan da yayi kasidun da yayi a wajen yaba ma malamansa a wajen kuma yaba ma waɗanda suka riga suka rasu wa shukurin ni'ami da kuma baitutukan da yayi domin godiya ga ni'imomin da Allah ya yi musu allati an'ama Allahu alaiha bina wanda Allah ya yi muna wanda ni'imar da Allah ya yi musu ta shafe. nasarar da Allah ke basu akan makiyansu nasarar da Allah ke basu lokacin da suke dawa mutane na fahimtar su nasarar da Allah ke basu suna samun buɗe garuruwa musulmai suna shigowa cikin addini jama'a jama'a addinin musulunci yana samun ɗaukaka wanda ita ce babban nasara da suka samu to yakan duk lokacin da ya ga an samu wata nasara to yakan yi ƙoƙarin ya shirya wasu baitutuka na godiya ga ubangijin sa Allah subhanahu wataala to wayannan baitutukan ne wasu daga cikin su yake ƙoƙarin yake son ya har hada mu kenan qabla hijratina nasarar da Allah ya ba mu tun kamin mu hijira wato hijirar da suka yi suka koma gudu kenan bayan sun bar ƙasar gobir lokacin da sarakunan gobir suka addabe su suka kore su suka koma yankin gudu to kami wannan hijirar wa fi waqa'a waqa'at fil jihadi da kuma wato ababen da suka faɗuru lokacin da muke gudanar da jihadi kenan yaƙe-yaƙen da aka yi idan aka je wani yaƙi muka samu nasara ko aka samu nasara a kanmu to sai in zo in yi kasida in rubuta domin ya zama tarihi in ce mun je yaƙi a guri kaza ga abin da ya faru a wannan yaƙin mun samu nasara ko an samu nasara a kanmu su wani sun yi shahada ko kuma an kashe arna kaza da kaza wannan duka abin da zai faɗa kenan abdul hijra ba hira shi yasa muka gaya muku cewa wannan littafi littafi ne na tarihi kure da gaske kuma tarihi ingantaccen tarihi domin wanda ya jihadin shi ya rubuta da hannunsa ma tafsiri kuma tare da fassara ma sai yushkilu ala tullab abinda ake sa ran yakan iya rikitar da ɗalibai idan na kawo wani baiti ko ta kasida wanda kila cikin kasidar akwai eh, wato kalimomi masu nauyi akwai jumloli masu nauyi akwai sentences wanda ke da wahala ga ɗalibai to sai in kokari in fassara domin sauƙaƙa ma dalibai su gane abin da ke ciki domin Abdullahi Gondu shi malamin lugha ne ƙwararre ne a harshen Larabci saboda kai kan yi amfani da kalmomi masu nauyi wanda kanana dalibai ire-ire mu ba sa iya ganewa to sai ya dai muna fassara wannan shi yasa sai mu gane mu ma min lugatiha daga cikin lugogin da ke cikin wannan ah, kasidun da zamu faɗa wa ne sababi nazmi kulli qasida kuma ko kowace kasida da zan kawo ma zan rubuta ma a wannan gurin to zai yi kokari in gaya maka dalilin da yasa ni rubuta wannan kasidar dalilin da yasa ni faɗe ta wa fi zalika bayanu aktsari ahwalina kuma lalle cikin wannan bayanin da zan yi ma wannan rubutun da zan ma ji Abdullahi Gundu yake cewa akwai bayani ga mafi yawan halayen fiftida al'amari ga fara wannan al'amari na namu fara al'amarin jihadi Duk abin da ya shafi wannan na jihadi mafi yawan zaka samu cikakken bayani a wannan littafin na wanda zan rubuta ma inji Abdullahi Gundu kenan zai faɗa ma tun farko farkon farawa al'amarin mu fara da'awar Sheikh Usman ibn Fodio zuwa lokacin da ya karfe zuwa gwagwarmayar da ya yi zuwa nasarar da ya samu har zuwa lokacin da aka kafa wannan daular duka zaka ga zaka same su a wannan littafi a rubuce insha Allah kuma da hannu Abdullahi dan gundu wato Abdullahi gundu marike cewa ilan tihaihe tun farkon al'amarin mu wato tun farkon da'awa har zuwa kafa daula shine intihaihi karshen da'awar lokacin da aka kafa daula liyan tafi biha man arada bil ittiaz bi mawa'idha wannan nayi wannan ne rubutun domin a amfana da wannan rubutun wa zai yi amfani da wannan rubutun man arada bil ittiazi wanda ke man aradaha wanda ke buƙatar wannan rubutun zai amfana muna buƙatar wannan a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo Allah ka amfanar da mu da shi bil ittiazi ta hanyar wa'azuwa domin akwai wa'azi a ciki bi mawa'izi hadda wa'uzan da ke ciki Allah ka ba mu ikon wa'azuwa da wa'azin da ke ciki wal bima hasala lana da kuma kulawa da abin da ke faruwa ya faru gare mu eh wato abin zai zama ma wa'azi ga mun da ya faru gare mu a wajen wannan da'awar nasarar da muka samu da rashin nasarar da aka samu a wani gurare wannan duka zai zama abun izina domin abin da ake cewa wato gani ga wani ya ishi wani ababin da ke faru suka faru a nan to zai zama zai zama muna wa'azi kai mai karantawa zai zama ma wa'azi kaga yadda suka bi suka samu nasara kai ma zaka bi wannan hanyar idan kaga an ci biyo ta hanya baki nasara ba yayi ma bayani an ci bi hanya kaza ba ci nasara ba to kai ma kaga ba zaka bi wannan hanyar ba to kaga wannan duka zai zama izna a gare mu saboda kuma muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu karanci wannan littafin kuma mu fahimci abin da ke cikin sa kuma ya amfana da mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ku biyo mu a darasin mu na gaba da yarda Allah za mu tsora ayin da muka aje wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik